بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بين هكا من أبو الله سبحانه وتعالى tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga farin jakada mazan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kamar yadda bayanai suka gabata hakika wannan gidauniya mai tarin albarka ta annuriya islamic foundation mu'assasatu nuriya islamiyya ta sanya ni daga cikin waɗanda wai za su gabatar da darasi a nan waɗannan tafa'ulan da fata na alkhairi na fatan Allah subhanahu wata'ala ya saka musu da alkhairi amma in ba haka ba aiki ne na malamai ba aiki ne irin namu na dan dukushin karamin ɗalibi ba Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya albarkaci wannan gidauniya Allah ta'ala ya albarkaci al'ummar musulmi ubangiji subhanahu ta'ala ya sa inna mazan ku lafiya haka za ku je ku yi aiki hajji lafiya ku dawo lafiya Allah madaukin sarki ya sanya hajjin kuma ya zama almabarur ma'ana karɓaɓɓe kenan wannan takaitaccen jawabi nawa zai kasance ne akan waɗannan gaɓoɓi kamar haka gaba ta farko ita ce abin da ya shafi gabatarwa gaba ta biyu ita ce shimfiɗa gaba ta uku sai abin da ya shafi falalar garin madina garin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai gaba ta hudu ladduban zama a birnin madina bayan ka san ganin kuma sai ka san wani ladduba ita a gare ka sai kuma falalar sallah a masallacin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga nan sai abubuwan yi a birnin Madina sai abin da ya shafi ibadu sai kuma wuraren ziyara da takaitaccen tarihinsu ubangiji subhanahu wata'ala muna roƙon shi da sunayen shi mafiya tsarki da ɗaukaka da sifofin shi cikakku da ya mana jagora ya mana gamdakatar ya sa wannan bayani mu yi shi domin sa kuma ya karɓa mana kuma ayyukanmu baki ɗaya Allah ta'ala ya karɓa mana su baki abu na gaba bayan wannan takaitacciyar gabatowa sai abin da ya shafi shimfiɗa lalle ne madina wacce take ita ce birni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama inda kuma take masaukar wahayi inda mala'ika jibrilu alaihi salatu amintaccen Allah ya dinga sassauka a wannan gari mala'ika jibril ya dinga kara kaina tsakanin sama da birnin madina ya sauka birnin madina da safe ya sauka da daddare ya sauka da rana ya sauka manzan Allah sallallahu alaihi yana ɗakin iyalinsa ya sauka annabi sallallahu yana wajen gari ya sauka annabi sallallahu yana cikin gari ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan lalle ilalla ya nuna mana ba karamin wuri bane dan wuri ne da malaka jibril ya dinga sassauka ba wai ya sauka ba ya sauka a garin madina sama da shekara goma ba wai a kwana ɗaya ko kwana biyu ba wasu ɗaya ko su biyu ba ba kuma wai so goma ba a yi dinga su sauka ayoyi da suka sauka a madina gaba ɗaya malaka jibril ne ya saukar da su kago su wannan gari ba karamin gari ba ne hakan nan kuma wannan wannan birni da yake da matukar tarihi kuma wanda yake shine matattara na imani mahaɗar dukkanin waɗanda suka yi hijira da waɗanda suka tarbe su ma'ana madina ya zama birni ne na waɗanda suka hijira daga dukkanin sassanin duniya kama daga makka daga habasha daga ƙwa'is daga ko'ina suka taru a wannan birni na madina zaɓar wannan birni da allah maɗaukin sarki ya yi don ya zama matattara ta bayinsa salihai ba ƙaramin da yake shi ba hakan nan kuma ita ce hedikwatar musulunci ta farko wadda yake a nan ne aka kafa tutar jihadi daga nan ne kuma aka fara fita domin a fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske daga nan ne daga nan ne din ne duniya ta dauki haske baki da mana daga wannan birnin Madina a sallama ya buɗe makarantarsa ya karantar da sahabban sa masu dubin daraja bayan ya koma ga Allah madaukin sarki waɗannan sahabban da ya karantar suka fita duniya baki ɗayan su wasu ka zauna a Madina kamar su Abdullahi dan Umar waɗansu suka tafi Kufa kamar su Abdullahi bin Mas'ud suka tafi Iraq wasu suka tafi abin da ya shafi Sham Siriya kenan irin su abdurda suka daina karantar da alqur'ani mai girma waɗansu suka tafi makka ina su abdullahi dan abbas ya rike makarantar tafsiri da makarantar alqur'ani ne girma a birnin makka haka sahabbai suka fansamu a duniya tarihi yana koma daga ina daga birnin madina a nan ne suka kwankwaɗi wannan haske a wannan ne suka ɗauki wannan annuri suka nufi duniya da shi nan ne kuma allah maɗaukin sarki ya zaɓa wa manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya zama wurin hijira nan ne allah ta'ala ya zaɓa mashi ya zama wurin hijira domin a tunani ba nan bane Yace da ana tunanin wurin hijira ya zama yamama ko kihama. sai na sallama ya ce an nuna mana wurin hijirarku shine wani wuri da ke tsakanin duwatsu shine birnin madina tsakanin dutsen ayar da dutsen sau nan ne wurin da aka zaɓa muku kuje ku hijira ma'aiki Allah tsira da Aminci Allah su tabbata a gare shi game da makaranta karanta a tsira ya yi hijira daga nan ya taru a garin Madina ya je ya samu garin Madina suna fama da wasu cututtuka ya yi addu'a Allah maɗaukin sarki ya kwashe wannan cutar ya watsa su a can juhufa kuma hakan ya faru Allah ta'ala ya kwashi dukkan cututtukan da ke Madina hatta aljanin da ke Madina na musulunta suka musulunta wanda ba su musulunta ba kuma suke waje Allah ta'ala ya tsare mu nan ne kuma kabarin shi yake wanda yake babu wani mutum da zai iya tabbatar da inda kabarin wani annabi guda yake in ban da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu lura da wani abu nan ne Allah ta'ala ya zaba mashi wurin hijira nan ne Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa aga wannan ba ƙaramin wuri ba ne haka kurin wurin da yake da kazanta da datti Allah ta'ala ba zai zaɓa ma annabin shi khatimun nabiyina wa imamul mursalin ne zama wurin hijira ba ba zai zaɓa nan ne wurin da annabin shi kuma zai rasu ba amma a nan ne Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwar manzon shi manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma banda manzon Allah babu wani annabi guda a yanzu nan da za a ci ga kabarinsa annabi Ibrahim ne annabi nuhu ne annabi hud ne annabi musa ne annabi isa ne daman shi zai dawo bai mutu ba babu wani annabi da za a ci ga kabarinsa in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwanan nan da izinin Allah madaukin sarki zaki ga ci ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. wannan ba karamar falala ba ce wannan ba karamar daraja ba ce Allah madaukin sarki ya mana jagora kenan wannan takaitacciyar shimfiɗa kenan dangane da abin da ya shafi garin Madina garin da Allah ta'ala ya zaɓe shi ya zama wurin hijira ya zama matattarar sahabbai waɗanda suka yi hijira ya zama kuma wajen masauki na al'ansar kenan waɗanda suka tarbi waɗanda suka hijira ɗin wannan shine takaitaccen bayani da lokaci ba zai abin nan falalar birnin Madina banda wannan takaitaccen bayani na shimfiɗa da ya gabata lalle ilalla birnin Madina hakika tabbas yana da falala mai ɗimbin yawa daraja da falala da kima wannan birni yana da shi hasali ma kafin yanzu da bayan yanzu an yi rubutu akan wannan littafi su da guda akan abin da shafi falalan madina kaɗai malamin mu abdul musulun abbad wanda yake karantarwa a cikin masallacin manzan Allah sallallahu ta'ala yana da littafi mai suna fabailul madina falalar garin madina saboda ka falalar garin madina ba darasi ne na awa ku abubuwan da malam ya gabata za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza abin da ya shafi falala kadai ba zama ne ɗaya ko biyu ko uku da zai warware wannan ba amma dai za mu iya faɗan wasu daga ciki abu na farko ka sani Allah madaukakin sarki ya sanya madina ta zama harami amintacce wannan ba karamin falala ba ce idan aka ce harami amintacce wurin da yake amintacce ko da ka haɗu da wanda ya kashe maka mahaifi a cikin garin madina to sai dai salin alim babu yadda za ka iya ɗaukan fansa sai in ya fita kusa aminci ya kai aminci amincin da ke garin madina ya tashi daga ya wuce duniyar mutane ya kai har duniyar itatuwa duk icen da ya tsoro da kanshi a garin madina haramun ne ka cire shi in ga sha bambam da mina ina jin daga yanzu mun fara gane bambanci daga mina da da madina garin madina haramun ne ki yi tsuntuwa ki ga riyal ɗari riyal dubu riyal dubu biyar a ƙasa ki ɗauka sai in zaki tsuntu sai in zaki jigiya in ko ba haka wasu dai kauce ka bai ma wannan abin da ka gani wuri mai shi har ya dawo ya zo ya same shi wannan ita ce ka'ida yi ne abin da zaka sani duk abin da ka gani a ƙasa hansar ka gani naira kudin Najeriya ka gani kudin Amurka ka gani dola ka gani pound sterling ka gani me ka gani ko dai ka dauka ka kai ka yi cijiya ko ka kai inda za a yi cijiya ko ka kauce kamar shi dan in mutum ya ci to zai iya ci ma kanshi wuta balbal Allah ya sauke wannan gari na Madina kamar yadda Allah ta'ala ya sanya garin Makka ya zama haramtacce in a ci haramtacce shine wanda yake da kima da daraja ta musamman haka Allah ta'ala ya sanya ma garin Madina Allah ta'ala ya ce wa in na tabi'ul huda ma aka nu min ardina awala min makilla maharaman amina yujba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun wa qalu su waɗanda aka saukan mada alqur'ani da suke jayayya da manzo Allah sallama suka ce na tabi'ul huda ma'ak har in muka bi wannan shiriyar da ka zo mana da ita nutakhaffaf min ardina za a kore mu za a fitar da mu daga ƙasar mu ta maka sai Allah madaukin sarki yake goranta musu yake ce da su awalam ma lahum haraman shin yanzu ba mu danka musu harami ba aminan amintacce yujuba ilayhi samaratu kulli shay ana shigar da abinci daga ko ina a sassanin duniya karka ka manta yadda kake ganin kashu a nan iya kallon ka nan ka ga mangoro nan ka ga me ba babu shi a maka amma sai ga kashin da ke maka mangoro da ke maka ya fi na garin kwarha ya fi na garinku daɗi ya fi na garinku kyau shinkafar da ke garinku da gonakin shinkafa da ake da su a ƙasar ku babu su a can amma kuma sai ga yadda kake jin ɗanɗanon ta can baka jin ɗanɗanon ta sai na nake haka Allah maɗaukin sarki ya sanya garin yujuba ilai sumaratu kulli shai ana kawowa zuwa wannan garin dukkan nau'ukan dangin ababun amfani rizqan min ladunna wannan arziki ne na musamman daga wurin mu walakin aktharuhum la ya'lamu ake Allah ta'ala ya sanya garin maka ya zama haramtacce hakan nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ibrahim harrama makka lalle annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya haramtar da garin makka yace wata abin nan inni askatu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in aw nazwan li suratu al ibrahim ah, suratu ibrahim da suratu al baqara yace ya Allah ka sanya wannan wuri ya zama haraman aminan harami ya zama amintacce sai Rasulullah ya ce to ya Allah ni na haramtar da Madina annabi ibrahim ya haramtar da makka arasulun ya ce ni kuma na haramtar da madina ma'ana daraja da yake a Makka ya Allah ka sanya ta a madina ya ce kuma ya Allah ka ninka waɗannan abubuwa ji siyori muke yanzu nan da izinin Allah ta'ala idan kuka je lalle ilalla za ku san akwai bambanci tsakanin waɗannan birane guda biyu makka da madina da kuma inda ba nan ba sannan za ki fahimci akwai bambanci tsakanin makka kuma da madina da Allah ya yi addu'a a garin Madina yace ya Allah ka sanya mata kaza ka sanya mata kaza kuma ka ninka akan abin da ka sanya wa Makka kun da ke ko a garin Madina mun taɓa yin photocopy na takardu irin waɗannan haka za ka yi photocopy za ka ba da riyal ɗaya a maka paper goma ko paper takwas haka a riyal ɗaya amma da muka je ba'if paper biyu riyal ɗaya ne akwai mamaci ko babu da yadda za a ma fotokofi faifa biyu riyal ɗaya da yadda za a ma fotokofi faifa goma riyal ɗaya kasa akwai bambanci wai ina so mu fahimci addu'ar annabi sallallahu alaihi sallama ga ta nan a ƙasa kuma waɗannan abubuwan da izinin Allah madaukin sarki da zaran kun ce za ku san akwai bambanci tsakanin maka da jidda kulwar da ke ko wannan falala ta farko kenan Allah ta'ala ya sanya garin Madina ya zama haramtacce abin da za muka ce Allah madaukin sarki ya faɗa saboda manzo Allah sallallahu ne ya faɗa manzo Allah kuma yana isar da sakon Allah ne subhanahu wataala abu na biyu Allah madaukin sarki ya kira garin Madina da suna Taiba ko Taba an ce Taiba shine wurin da yake da hadaddan wuri isa ya kiran abinci na halas a Tayyib abinci mai daɗi wanda yake da kaci ba kaya ba komai to haka garin madina yake annabi sallallahu ya kira da suna tayyiba ma'ana gari mai daɗin zama gari amintacce gari na tsatsi falala ta uku ma'aikin Allah kira da amincin Allah su tabbata a gari shi ya tabbatar mana da cewar imani yana tattara ne a garin madina Allah sallallahu yake cewa innal imana la ya'zaru ila al ce, kama ta'zaru al-hayyatu ila fujriha lalle imani yana tattaruwa ya dawo garin madina kamar yadda macijiya take tattaruwa a cikin ramunta kamar yadda kasan macijiya tana shiga rami duk tsawonta kaga a hankali a hankali a hankali ta koma ciki gaba daya to haka nan imani yake yasa aka roce da yawa daga cikin magabata sun roƙi Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarsu a garin Madina kamar Umar ibn Khattab yayi addu'a ya Allah ka karɓi rayuwarsu a matsayin shahidi kuma ya Allah ka sanya shi ya zama ya rasu a Madina sai wani ce a'a guda biyu ya zama ne ya samu shahada kuma a garin Madina sai ce wannan a wurin Allah ta'ala ba abu ne mai wahala ba ilai kuwa yana sallar asuba aka samu wani ya daba mai wuka a cikin garin Madina hakan nan abu na hudu maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa garin Madina gari ne da yake haɗe garuruwa baki ɗayansu gari ne wanda yake haɗe garuruwa abin da zai nuna maka gari ne wanda yake haɗe garuruwa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam garin Madina ya sha bamban da yanzu dan bincike na tarihi ya tabbatar da cewa asalin garin Madina yadda take a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya garin Madina iya garin yanzu haka aka dauke a matsayin masallaci shine asalin masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wannan lokacin da muka je wani station haka mun na tambayi ɗaya daga cikin mahukuntan masallacin yake tabbata min da haka shi yasa kake ganin masallacin ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi in kana wannan bangon mu ya cika iya hango wanda ke wancan bangon saboda faɗin shi sosai da sosai ya fi nan wannan kwatas din baki ɗaya shi zai tanganta unguwar gaba ɗaya wancan abin nan kwangila ɗin da ka ba ƙaramin masallaci ba ne to kuma za ki fahimci cewa yana haɗe garuruwa na farko mawuyaci a duniya baki samu dan wata ƙasa a ƙasa ba a garin Madina ba kuma yanzu duk wani musulmi da wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara mai zuwa kamar ku kenan da ya bayyana da kuma mu da muke ta fata za ga kowa hankalin shi can yake gangar jikin ne dai yake eh, nan amma gaba ɗaya hankalin a can yake wannan ba karamin gari ba ne. ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya samu garin Madina da suna Yasriba haka ake kiran shi Yasriba kafin zuwa manzo Allah su sallama da manzo Allah su sallama ya isa garin sai ya mai da garin suna Madina ya zama birni saboda imani ya shiga garin yasa kaga ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana wannan suna ne Yasriba a cikin suratul ahzab da yake kalto mana maganganun munafukai a lokacin da aka yakin gololo yakin taron dangi gazotul ahzab وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا hakan nan wannan birni na Madina ya ishe shi falala ya zama na wuri ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka zaba mashi ya zama wurin hijira wannan kawai ya ishe shi falala wuri ne da Allah madaukin sarki ya zaba wa manzan shi mai dibin daraja dan ya zame mashi wurin hijirarsa inda zai taru da shi inda zai kafa gwamnatin musulunci da wannan ba karamar daraja ba ce hakan nan kuma abu na shirya kenan yadda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ba da darajar wannan gari da falalar wannan gari da cewar wannan gari amintaccen gari ne ya ce almadinatu haram ma bayana ayrin ila saur man ahdasa fiya hadasan aw awa muhdisan fa alayhi la'anatullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in mu ji wannan da kyau rasul mai ce al madinatu haram garin madina harami ne wuri ne amintacce ma baina ayir ila tun daga abin da ke dutsen ayir zuwa dutsen sau waɗannan manya-manyan duwatsu ne da suka tare garin madina hakan nan kuma akwai manya-manyan unguwanni gharbiya ma bayan alharrate ko allabata manya-manyan unguwanni unguwar gabas da unguwar yamma ta bangaren unguwanni kenan ko kuma ta bangaren duwatsu dutsen ais da dutsen saur abinda ke wannan tsakani haram man ahdasa fiya hadasa duk wanda ya aikata barna a wannan geography din da aka faɗa aw awa muhdisan ko ya bai ma mabarnaci mafaka fa alaihi la'anatullah inuwar Allah ta haukan shi wal mala'ikati inuwar mala'iku ta hau kan shi wannan fi ajmai inuwar mutane baki ɗaya ta hau kan shi inji manzo Allah sallallahu alaihi saboda wuri ne ba wurin barna ba kuma wallahi ana nake ta hankalin mahajjata da zaran an gama aiki haji sai mutum ya ji ga irin ɗinkin da mata suke yi irin wasannin da mahajjata suke yi da masu tuwo na gefen inda ake sauke alhazai ga irin barnar da ake wallahi ba ƙaramin masifa ba ce mutum zai je ya yaki haji in ya kuskure ya dawo a matsayin ɗan yawon buɗe ido ya je ya yi jiya. zunubi ɗaya a min haramun ne in aka ɗora shi a ma'auni to zunubin da mutum ya yi irin shi a madina shi ma kwaya ɗaya ne amma sai nauyin shi ya fi wannan don wuri ne a mutaci ba a ɓarna ba a zuwa ɓarna wurin mutum ya nutsu ya kawo mu, wuri ne wallahi da yake amintaccen wuri mata da maza irin abin da ake yi wallahi za ka ga kamar ka wa da idanuwan hawaye kamar ka zubar da hawaye aina wacce ta gabatar da waɗanda suka gabatar da lacce a zaman mina na sun yi wannan magana da zarar an kammala aikin hajji ko an cire hirami sai ga kayan da mata suke sawa masu tsan kaya idan aka zo gidan cin abinci kaga da yake duk tikari suna can kaga ana ta wasa inda kaga mutum da ya saba a nan haka yake yi can wai tun ma su abin ya dawo kasar su Allah ya sauke ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yayi addu'ar albarka ga wannan garin yace Allahumma barik lana fi samarina ya Allah ka sanya mana albarka a ƴaƴan itatuwan mu abu na nauke na na daya abu na biyu barik lana fi madinatina ka sanya mana albarka a madinar mu a garin mu na Madina ya Allah ka sanya mana albarka wa barik lana fi sa'ina ka sanya mana albarka a sa'imu babban mudun mu da muke aure shi wa barik lana fi muddina ka sanya mana albarka a ƙaramin mudu da muke awo da shi kun ga a wannan hadisi din sai ce ya Allah ka sanya mana albarka a 'ya'yan itatuwan mu wannan ya shafi namu da na can sai ce wa barik lana fi madinatina wannan ya shafi waccan madina sai ce wa barik lana fi sa'ina ka sanya mana albarka ga babban au, kwana awon mu ya shafi namu ya shafi na can ya ce wa barik lana fi mutina isa malamai suke cewa abin da aka fi so ko da shinkafa kika so ko ka so ko abin nan masara ko saman bita abin da aka maimakon a karkata bakin buhun a zuba a ɗauki mudu a ɗiba ya fi dan an ɗauki mudu an ɗiba to ya sa addu'ar manzo sallama ta shiga ciki kullu rakotun da yake ka sanya albarka a mudun mu mudun mu kuma bai takaitu ga na Madina kare ba duk mudun mu al'umma musulmi saboda inda za zaki auna abinci ki dauki mudu ka ɗiba ba wai dan kwakwab ba a dan wannan albarkar mutum ya sani hakan nan falala ta takwas wannan gari na madina annoba ba ta shiga sa duk annoba da ake yi ba ta shiga wannan gari na madina manzo Allah tsira da Allah su tabbata a gaishe yana cewa mala'iku ne akan ganuwar madina suna tsaron garin madina da annoba da jujal duk ba sa shiga garin madina kar ki manta ko kada ka manta jujal zai kara da duniya baki ɗaya ta kwana arba'in ba garin da ba zai shiga ba in ban da garin makka da madina garin makka da madina su kaɗai ne ba za su shiga ba jujal ba zai shiga ba domin yana kewaye gaba ɗaya da mala'iku suna rike da takuba ba za su bar jujila ya shiga ba ga wannan ba karamar falala wannan garin yake da shi ba amma garin da ba makka ba ba madina ba jujal zai shige shi man garin maka da madina wannan ɗannan garuruwan jujal ubangiji su wasu ala ba zai ba shi dama ya shiga wannan gari ba alashe wannan gari yana da ɗaukaka wannan gari yana da matsayi ashe yanzu mutum daidai gwargwado na san yanzu ka fara sanin wanne gari ka je ko kin fara sanin wurin da mutum zai je dan abin mamaki sai mutum ya ce ya je madina shi bai san garin ba wannan mu'assasa Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi wannan foundation da suka shirya irin wannan Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi don wani kawai zai je ne bai san me je ba Allah ya sa sauke saboda haka wannan ba karamar falala ba ce a ce wannan gari annoba ba za ta shiga ba wannan gari cutar ba zai shiga wannan gari ba waɗannan wurare guda takwas da muka ambata saboda lokaci sai mu tafaito sai mu shiga wani sabon babi din abin da za mu shiga yanzu shine abin da ya shafi ladubban zama a madina ladubban zama a madina saboda me saboda mun san falalar garin mun san matsayin garin to lalle ilalla wannan garin ya sha bamban da kowanne gari ya sha bamban da Abuja ya sha bamban da New York ya sha bamban da London ya sha bamban da Abuja ya sha bamban da kowanne irin gari da mutum yake shi so daga dole yayi taka tsantsan ya salla dubban da zai bi wurin zama a wannan gari abu na farko a cikin laduban wannan gari shine kaso wannan gari shi garin madina kaso shi kenan ibada ce san garin madina saboda ne saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya so wannan garin abu na farko na farko kenan kai ko kana san abin da manzan Allah sallama yake so ne kana kin abin da yake ki to shi ya so garin madina abu na biyu saboda falalar da ke garin madina lalle ilalla kan ta ci a sota Anas ibn Malik wanda yake kira khadimu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya kara mushi yarda yake cewa lalle ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance idan ya dawo daga tafiya idan ya yi tafiya ya dawo yana tafiya yana tafiya sai ya hango gine-ginen Madina sai ya hango katangun Madina sai farin ciki ya kama shi sai ya gyara abin zaman shi sai ya motsa dabba shi domin ya kokari ya shiga garin saboda ƙaunar da yake garin Madina sai ya maza a ce ya shiga garin ashe kenan wannan ba garaman ba karaman al'amari bane a ce kana san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake so abu na biyu yana cikin ladduban zama a garin Madina kwatsaituwa da tsayuwa akan al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala wannan dole ki kwaɗaitu dole ka kwaɗaitu da bin al'amarin Allah subhanahu wa ka zama mai lizimtar biyayya ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana mai tsananin kauce ma sabon Allah da bidiyoyi domin waɗannan al'amura yin su ba ƙaramin al'amari bane a garin Madina dole kamar yadda muke magana da su wallahi ladabi ne da gaske laduban nan fatanmu shine mutum ya dawo ka yomi da ummu amma idan mutum yana yi a garin madina to zunubi yana ninkuwa ne kusa ninkuwa yana karuwa ne akan yadda yake tsarka mutum ya lazimtu da da'a duk abin da kika sani da'a ne biyayya ga Allah ne biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka lazimtu da shi abu na gaba ladabi na uku kenan lizimtar sallah a cikin masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda bayani zai zo nan gaba ku lura da jumlar da na faɗa wa zai maimaita mhm. lizimtar sallah kun gaba ce a masallacin manzo Allah ba sai na ce a ciki a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai yin sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai yin sallah a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne da matsayinsa bayani zai zo nan gaba idan nan da muke kun ga ya sha bambam da muka yi fakin motocinmu ko ba kai ba wanda yake nan yana ciki wanda yake can da muka fakin nan mota da mashin yana ji kuma yadda muke sauraro yana sauraro mu in sallah ce yana gunmu a amma daraja ba ɗaya ba ce ku kiyaye wannan da kyau da yawa an sha wannan zaka ga mutum an zauna tsakanin magariba da isha ana tafira waɗannan abubuwa da nake gaya muku duk gano ne fatan mu kai ko ce kada ki samu kanki a cikin wannan shi yasa kafin ku tafi ake ake ake bita ta tsawon kwana shida dan ki san me zaki je ki tsakanin magariba da isha inda kika san an je gidan biki haka zaki ga mutane sun fito an zo suna tafira suna tafira kuma firan ta yawa gulma za'i kun ga shiga wani laifin kenan Ba haka za ki ga jami'ai sun zo suna cewa a shiga a shiga a shiga sai mutum ya ce waɗannan sun cika fitina su ce suke ki shiga ciki domin ki samu falalar sallah shi kuma mutum ya saba da mutum ana a waje yake sallah wai ba dai yana jin kiran sallah ba wallahi ba karan matsala ba ce nisa muka ce kafin bayani ya zo nan gaba kana so daga kalzumci yin sallah a ciki so daga duk wata ziyara da zaka je duk inda zaka je ya tabbata da wuri-wuri ka je ka dawo don ki samu sallolin na a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan wannan kika bar office kika dauki hutu ka rufe shagonka kai komai saboda wannan fa abu na hudu ka zama kyakkyawan abun koyi domin ba kana inda daga nan ne haske ya haskaka duniya baki ta wallahi ki zama kyakkyawar abun koyi ya zama na a wurin ki za a dauka a ce kai wancan haka alhamdulillah kun ga yadda take a madina din nan saboda ne saboda nan madina inda kike fa a nan ne hasken ya haska ku to ya zai mutum ya kai duhu abu na biyar ka tuna fa kana inda nan ne masaukar wahayi kuma inda Allah ya zaɓa wa manzan shi ya zame masa wurin hijira kana inda yake nan ne matattarar imani ba makaranta ɗasu ba kana inda nan ce makarantar da sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi karatu a gaban manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama. Sura ka mutum ya iya ƙoƙarinsa duk waɗannan abubuwan da aka faɗa ya dinga lizimta su ya dinga tuna su yanzu ba kina inda Allah sallallahu alaihi ya tankwashe kafa ya karanta da sahabbai ne inda suka tankwashe kafa suka saurare shi duk abu huraira da kika ji ana cewa ana bi huraira sa radiyallahu anhu an abdullahi bin umara an umar bin khattab an abdullahi bin abbas kina fi makarantar da aka karantar da su duk da hadisan nan da kike ji yanzu kina inda nan ne manzo sallallahu ya karantar da su dole mutum ya nasu dole mutum ya san me ya kai shi saboda ka abin da ya shafi na dubban garin Madina in muka kara da wannan eh, eh, sai mu takaita akan wannan kada ka ga tsuntuwa ka ɗauka sai dai idan ki yi cigiya ko za yi cigiya kamar yadda muka faɗa da kada ka ga tsuntuwa ka ɗauka sai idan za yi cigiya idan a cikin haram ne a masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama mutum yi tsuntuwa to akwai wuraren da akwai ofis da yake karɓar tsuntuwa amma ana faɗin tsuntuwa ne abin da ke amsa sunan tsuntuwa a wurin su takalma kin shiga ta nan ko shiga takalma ki ba waɗannan duk bai amsa sunan tuntuwa tattara takalma ake gaba dai ake a watsar da su kowa ya kowa ya riga san wannan abin da yake amsa sunan tuntuwa abu mai kima kenan abin da ya shafi kuɗi ko wani abu mutum in ya tsinta a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi sallama a ko office da zai kai ya fita daga hannunsa kenan wannan office din shine idan mutum wani abu nashi ya bata nan zai kai nan zai je cikiya ina fata mun fahimci wannan da kyau ba ma fata a ce wani abu naka ko wani abu naki ya bata amma ko da ya bata akwai inda zaki kai cikiya a nan cikin ofis ne. in kuma kai ka tsinka to akwai inda za ka kai in kuma a cikin garin madina ne daga masauki zuwa haram don zaki cikiya sai ki ɗauka In ba za ka yi ba sai ka kauce akwai wanda ya tsinci riyal ɗari ya dinga yawo da ita sai da ya mai da ita inda ya tsinta din ya ajiye sannan ya kama gaban shi hanyar lafiya ba sai a bi da shekara ba irin waɗannan tarbiyya da ya kamata mutum ya samu ya zama da tsoron Allah subhanahu wata'ala ne a gaba ba wai mutum ya tsintuwa ya bayar kuma wai ya zama shi ne ma abin tallatawa abin mamaki ba ai kamata yi abin mamaki shi ne wanda ya tsintuwa ya ci Shi ne abin mamaki ba wai wanda ya tsintuwa ya mayar da abin kuma shi zai zama abin mamaki ba falalar sallah a masallacin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam hakika sallah a wannan masallaci da wannan annabi ya gina tana da matukar falala wacce bai kamata wanda ya samu kanshi a inda wannan masallaci yake yi sakaci ba gaskiya wanda ya samu kanshi a inda wannan masallaci yake bai kamata yi sakaci ba ko kaɗan na farko wannan masallaci yana cikin masallaci uku da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gidan shi ya ba da izini na ana tashi takanas ta madina a ja kai mai ziyara da rasu mai ce la tushaddu rihal illa ila salasati masajid ba a shirya tafiya niki niki sai zuwa masallatai guda uku al masjid al haram wa masjidi haza wal masjid al aqsa ya halatta ki tara kuɗi ki biya kuɗin sikiti ki je ki yi sallah raka'a biyu a masallacin manzon sallama ki dawo haka wannan ya ishi wannan falala ya ishi wannan kima annabi sallam ya gina wannan masallacin ne da kudin sa yace da waɗannan mutane sani ruru ku faɗa mun kudin shi biya ku faɗa mun kudin shi biya farko da annabi sallam ya shiga garin Madina ba abin da ya fara ko batun gida bai fara ba batun gona bai fara ba batun masallaci ne wannan masallacin shi ne wanda ya sa hannun shi mai albarka ya gina wannan masallacin da shi sallallahu alaihi wa ala wa sallam abin da ya shafi sallah a wannan masallaci mai dubin daraja wannan masallaci mai daraja manzan Allah sallallahu ta'ala sallama ya faɗa a hadisin Bukhari da Musulmi. ya ce salatun fi masjidi haza afdalu min alfi salatin fi masiwahu illa masjid al-haram salatun fi masjidi haza yin sallah a cikin wannan masallacin nawa kun ga bai ce a masallaci ba suna son ku gane larabcin salatun fi masjidi haza yin sallah a cikin wannan masallacin nawa afdalu min alfi salatin fi masuwa ya fi sallah dubu a inda ba shi ba ba wai yayi daidai da sallah dubu ba ya fi sallah dubu illal masjid haram in dan in ban da sallah a masallacin Ka'aba misali da ke da kike sallar asubahi a National Mosque da ke Abuja raka nawa biyu da ita da ce sallar asubahi raka'a biyu a masallacin wannan da muke magana masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to nata da ta yi sallah a can raka'a biyu ta ninka naki sama da dubu ba wai daidai da dubu ba ma'ana da za ki dinga yi rako'i dubu na fila dubu dubu dubu biyu sai kin yi dubu sannan ki fara shan ta. amma a wani lokaci idan kika yi ko idan ka yi a ciki ba idan ka yi a waje ba sai mu lura don matsalar da muke samu matsaloli ne guda biyu na faɗi matsala ta su ta farko matsala ta farko ita ce ta tsira sai mutum ya zauna kamar bai san me ya kai shi garin ba sai ya zauna ita fira wai ya gaji ka gaji malamai mun ga waɗanda suke sallah yan garin ne mazauna garin ne jimin da'ima ba wai sun je karatu ba ne. a'a mazauna garin ne watakila tsakanin masaukin ki da masaukin su akwai nisa amma ta ba suke zuwa nan sai sallah su koma wasu daga ma'aikatan su suke barin in an kira sallah suke tasowa su zo nan sai sallah su koma duk za ku je ku gansu to ina kai da ta je ba ko in dai ɗan gari da yake da wannan sallar ta wuce shi zai samu ta gobe ya nace yana barin ofis yana barin ina ne ya yi sallar ya dawo ya tuka mota shi ya je ya dawo ina ga ke da wannan ne ya kai ka matsala ta farko matsala ta biyu ita ce kaya kamar da bayani zai zo kan kaya kuma waɗannan abubuwa na san malam zai yi bayani akan wannan sosai da sosai batun kaya inna kika san mu idan mu ba kudin guziri aka ba mu kusan kudin guziri shine abin da zai taimaka maka kai ibada amma kina neman ki sayayya zaki sai waya zaki sai laptop da kudin da zaki tafi daga nan kudin da aka baka kudin da zaka ibada da shi to sai ga mutum ya ji ya so kayan riki riki kuma mahukuntan wannan masallaci in kika zo da kaya ba za a baki ki shiga ba a to ya za a baka ka shiga na zo da kaya ka zo da kaya kin zo da kaya mu uku mun zo da kaya za mu mamaye wurin da mutum da za su yi amfani da shi shi yasa ko dai ka ajiye kayanka a waje ka shigo ko kuma ka yi sallah a waje ita kuma ta gwammace ta yi sallah a waje ko ya gwammace ya yi sallah a waje saboda kaya waɗannan abubuwan duk za gan su duk za ga waɗannan abubuwa to kenan yanzu idan aka yi sallah magariba sai kika je kika so kaya da kika so kaya sai aka zo za a yi sallah isha ba za ki shiga da wannan kayan ba ko kuma akwai abin da ya kira sundukul amana inda za ka kai kayan ka sa duk awa ɗaya da kuɗinta wanne in ƙanana ne da kuɗinsu in manya ne da kuɗinsu kowannensu da kuɗinsu to kuma zai dinga kuɗi ne zai dinga ta ina fatan fahimci wannan da kyau a nan za ka duba ka gani ko dai ka biya kuɗi ka zo ka yi sallah a cikin masallaci nawa kenan ko ka ajiye kayanka a waje ka shiga cikin masallaci kafin ka dawo Allah ya kiyaye wani ya gaba da shi ko kuma ka bar sayayyar sai an idar da sallah din in idan an idar da sallar ka je ka ci abinci kasuwanni har sha ɗayan dare har sha biyun dare sai ki je ki yi sayayya ki daga inda kai sayayya sai ku tara mai mota sai masauki wanne ya fi a cikin ukun nan wannan duk zamu iya faɗa yanzu da baki duk da baki zamu iya faɗa mu ce gwan maka za gwan maka za gwan za amma sai mutum ya ji ya samu shi gaskiya nake ga mana anan sallam ce yi salatu fi masjidi hada idan kika sallah a waje kin samu ladan jami ka gano wannan a zahar ɗinka da kai ko magariba da kai ka samu ladan Sai dai kin samu waccan falala da wannan masallacin yake da shi a saraka dole ya hatara kuma wani abin lura a nan annabi sallallahu alaihi salatun fi masjidi hadha na kira ce fi siyaqil isbat malamai suka ce tana cikin siyaqul umum yin sallah a wannan masallacin ba a ce sallar farilla kadai ba banda nafila ko sallar nafila banda farilla a'a salatun duk abin da ke amsa sunan sallah asubahin da kike ko azhar din da kike ko magariba da kike ko lishar da kike ko asubahin da kike a wannan masallacin ta ɗara asubahin da ba wannan masallacin ba in dai ban da masallacin Ka'aba nafilar da kika yi rakatan alfajr da kika yi tarawih da kika yi a shafa'i da wutiri da kika yi da duk nafifilu da kika a cikin masallacin ya fi waɗanda suka yi ba a wannan masallacin ba malamin mu Muhammad Muktar a Shankirfi da muke karatu mun da ahkam yake cewa tunda Annabi sallama ya faɗi wannan ya shafi dukkan nau'uka na ibada hatta zikiri da kika yi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah da kika a cikin masallaci ya fi wanda kika wajen masallacin fatiha da kika karanta a cikin masallacin ya fi wanda kika karanta a wajen masallacin saboda ka dole ne hatara wannan wata gara basa ce da kuɗi baya bayarwa don kuɗi ne mutum nawa ne suka je kuɗi ba su je ba in mukami ne mutum nawa ne suka fika mukami ba su je ba wallahi wata dama ce kiftawa da bismillah sai ka rige ta ka wuce iftawa sai ka nemi wannan damar ka wuce ka neme ta ka rasa saboda ka dama in ka same ta sai ka dama abu na farko mun faɗa wannan sallah ladan ya takaitu ne da yin sallah a ciki saboda haka duk wani abin da zai sa ka yi sallah ka rasa sallah a ciki sai ka wari sai ka aje shi shi yasa nake bada shawara zai zo a cikin shawarwari kuma alhamdulillah da yawa suna yi zuwa ziyara da yawa na ga wasu kamar karfe tara na safe karfe tara da rabi duk sai a tafi ziyara kuma kun tafi ziyara karfe karfe tara karfe goma sha ɗaya kowa ya an je an kammala sha ɗaya da rabi duk ka riga an kammala sha biyu kaga kai mamu ne ni mamu ne liman kuma shine liman ya zo sallah ta zo kowa ya jinkiri ya ji ana yi saboda ka tunda ba za a jira ni ba ba za a jira ki ba kuma duk muna son mu yi sallah a ciki saboda ka sai mu je ziyara cikin mu da wuri waɗanda yake ba a nan masallacin suke ba wanda suke ba a daura da masallacin suke ba dan mu je mu dawo mu zo mu samu sallah a ciki duk wani abu da zai sa mu rasa sallah a ciki to wallahi mu kauce mishi dan in kin yi sallah a waje sallah ki ta yi nawa kenan daya kin samu falalar jami'i nawa kenan biyu amma wancan ladan ba ki same shi ba Allah ya sauke a cikin wannan masallaci mai albarka akwai wani wuri da ake kiran shi rauda rauda Allah sallama ya ce abin da ke tsakanin gidana na da nake hawa in yi hudu ba zuwa gidana a raudatun min riyadul janna dausayi ne daga cikin dausayin aljanna wannan wani wuri ne da yake mai daraja saboda haka hatta a kafet ɗin da ke cikin masallacin an ware wannan kafet ɗin daban yake kamar ya an ware shi daban idan kafet ɗin da ke cikin masallacin duka ja ne to za ki ga wannan fari ne yana cin cikin masallaci ɗin shi kuma wannan wurin sallah a wurin ibada a wurin ta ɗoru a kan sauran wuraren kaga nurin alanur kenan ta ɗoru a kan waɗannan wuraren in ka samu lokaci an ka samu kanka a wurin za ka yi karatun ƙur'ani a wurin ya ɗara karatun ƙurani da kai a cikin a inda ba nan ba karatun ƙur'ani a cikin masallacin ya haɗo ruwa kan karatun Qur'anin da kai ba a cikin masallacin ba kuma mun ci karatun kar ki ce sai ai ki sauke ba in daga alamtar kaifa zuwa Fatiha kika iya sai ki dinga yi kamar yadda waccan ta haddace ita take ta kwamawa ke ma sai ki ta kwamawa kowa ne yake karantawa Qur'ani lazuma ne ya karanta mana fara Allah ta'ala wa ma alaikum fid min haraj mata kuma wannan rauda din ana bude musu ita ne tsakanin azhar zuwa al'asar da an yi da sallar azhar sai kiga jami'ai suna ta fitar da maza ana kawo manya manyan tamfal ana sawa saboda ka sai ki sa programs ki duk abin da yake tsakanin azhar da al'asar sai ki dauki shi dan a wannan lokacin ne zaki samu shiga rauda abin ranar da aka yi opening aka rufe malam yayi bayani anan ya ce abin yana buƙatar jadawali ne time table jadawali yake buƙata tun daga nan abin da zaki siya gaba ɗaya sai ki rubuta su da lokacin da zaki siya wannan daman baya wuce kwana ɗaya kwana biyu ka kammala da shi ibada da tsari da komai sai ka rubuta wannan shi in ba haka ba da nake faɗa muku wannan mutum zai ji jirgi ya dawo da su ƙasa sai dai ya ji shekara mai zuwa ana taima wasu irin wannan jawabin ya dinga tuna a'a to shi fa shi fa da shi fa wallahi haka al'amarin zai kasance Allah ya so abubuwan yi a masallaci a wannan masallaci abubuwan yi a wannan masallaci lalle ilalla a yanzu haka ka san takaitaccen bayanin wannan masallaci a wadda ke wannan birni mai albarka birnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yanzu idan Allah ta'ala ya sa ka isa wannan birni menene abin yi kada ka manta tafiyar ka ba tafiyar bude ido bace ba tafiyar ganin gari ba ce tafiya ce ta ibada saboda haka ka natsu ka san me abin yi a cikin garin madina saboda haka babban abin yi a garin madina su ne ibadu Ina ga ce ibadu ku lura da jumlar ibadu ita kuma lafazin ibadu jami'i ne na kalmar ibada eh ita kuma ibada ita ce ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة اسم جامع كمان منصوناني يترى dukkan aikin da Allah subhanahu wata'ala yake son shi aiki ne na gabai ko kuma abu ne da ake faɗa da baki ake faɗa a baki na zahiri ko na baɗini wani to lalle ilalla ana buƙatar ki dage ko in dage mu dage sosai sosai akan abin da ya shafi ibada a wannan gari kar ka shiga ka ce to me kai me za a yi babban abin da zai so ne ibada a wurin aka saukar da ibada a wurin ne Allah madaukakin sarki ya saukar da ibada ya saukar da zakka ya saukar da hajji ya saukar da duk abubuwa na ibada a wuraren aka saukar tafasil bayanan hukunce-hukuncen sallah duk anan ne aka saukar da su mafi girman ibada shine ikhlasi ni domin Allah mafi girman ibada shine yi domin Allah shine al-ikhlas tauhidi kenan shine mafi girma dan shine jagora na tattalin ayyukan da za a yi isa ranar sallama malaika jibril ya tabbai ya ce fa akhbirni al islam qala an tashhadu Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shine jagora tauhidi kenan to mutum ya tsantsanta tauhidinsa a wannan wuri mutum ya tsantsanta ikhlasinsa yi domin Allah idan aka ce yi domin Allah ne Allah ne a gaban ka kadai duk wanda kake ganin zai iya ja maka zai iya ja mai da kai baya sai ku haƙura sai ka ɗan mai dabara haka abokinka ne tare kuke wasan ƙasa tare kuke firamare tare kuke sakandare amma kana ganin nan wata dama ce dan in ka bi shi to al'amura za su rikice maka to sai ka tare ka baya babban wanda zai zai zai zaburar da ke wacce za ta zabarar da ke wanda zai zabarar da kai shi za ka yi abokantaka da shi ka yi al'amuranka domin Allah kada ya zama na kina sauka ko kana sauka garin madina ina ake sai da hakuri Allah ku matsala kan waɗannan abubuwa mun yi aiki hajji tare da wani muna musdalifa ya ji sanyi ya ji sanyi ya ji sanyi sai ce kai yanzu ya je gida mutum ba a ce da shi alhaji ba bayan wannan sanyi da iji ya ce ba a rufe ana rufe kai aka ce ba a rufe kai ana kaza ke yanzu wani Allah ne zai kawo wannan karki hukunci akan aikin kowa muna buga misali ne kai kai iyayen ka duk abin da zai taba maka yi domin Allah ka kautar da shi abu na biyu salloli akan lokaci wallahi karki wasa karke wasa da salloli akan lokaci ku lura salloli duk waɗannan abubuwan ana yin su a ko ina da ina amma can su suka fi gwaɗi kada ki kuskura salloli akan lokaci duk abin da ka ci abinci kai hatta ci abinci ba akwai dabara yadda ake yin shi ka ci abinci ta yadda ba za ka dinga yawan fita ba eh ba za ka dinga yawan fita fitsari ba ba za ka dinga yawan abin nan ba akwai wannan akwai ka nemi shawara yadda ake ci abinci Allah kuwa <laughs> wani yana eh eh A gani malam zai bayani tun da akwai zama mai zaman kanshi akan shawarwari akwai shawara kan cin abinci kawai cin abinci ba arha ake nema ba don matsalan mu shi ne zaki ga an fito da kaji ga sanan bankarariyar uku uku sai mutum ya dinga ɗiban su minti talatin ka cikin gaba ɗaya rikici babu yadda zai haɗa kazariyar uku da kazariyar goma duk sunan su kaza ko a ɗanɗano a baki kasa wata tafi kuma babu yadda za ka haɗa cin abinci haka da cin kayan marmari alhamdu da za ka samu shawara kan cin abincin da ba zai dinga sa ka yawan wata ba da ba zai sa ka rikicewar ciki ba Allah salloli suna da muhimmanci ki lizimci salloli a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka lizimci karatun alqur'ani mai girma ka lizimci karatun alqur'ani a ciki, na faɗa kuma ina ƙara fita ko da baki haddace ba ko da baki sauke ba iya inda zaki iya idan amalar rasuli kika iya ki zauna ki dinga maimaita ta idan ayatul kursi kika iya ki zauna ki dinga maimaita ta idan qur'ani ka haddace ka tsaya ka dinga dukan shi kawai ka dinga kwankwadon shi wa tardaduhu yazdadu fi tajammula la haka ake bukata amma ku ya kika yi wasa ina faɗa mana wallahi mutum zai bude ido kawai gajejjen ya dawo Najeriya an soke shi sai dai dinga tunawa an ce kaza an ce kaza an ce kaza ba kuma wannan dama ta riga ta wuce yawaita zikiri yawaita zikiri a wannan masallaci a nan ne aka soka da zikiri wa zakir fa inna zikira tanfa'ul mu'minin fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun zikiri subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ana son mai kalimatan khafifatani ala lisan حبيبتان إلى كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان أو كما قال حديثا كثيرا في البخاري سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ذكري كويت ذكري كويت استغفاري كويت صلاتي ga annabi sallallahu alaihi wa alihi waɗannan abubuwan ba wai ki ba ka yawaita aka ka yawaita su duk waɗannan abubuwan ba yanzu baka san yaushe ne adadin kwanakinka a wannan gari wasu suna zuwa ne da safe za a ce su wuce da yamma wasu su je da yamma a ce za su wuce da safe to ko cewa aka yi zaki kwana arba'in a garin ba za su kare ba za su kare wallahi dama ce mutum ya samu ya yi amfani da wannan damar kada ki wasa da wannan damar taimakon juna ana buƙatar taimakon juna sosai da sosai a wannan wani. sai abu na gaba ziyara wannan ziyara a garin Madina abu ne mai mahimmanci sosai da sosai ka kasa kunne ka abu ne mai mahimmanci ka natsu ka san ziyara a masallacin manzo Allah sallallahu da wuraren da ake ziyara wuri na farko shine masallacin manzo Allah sallallahu da muke ta magana akan shi da zarar an kai ku Madina an soke ku a masauki ka isa masallaci kana zuwa zaka sa kafarka ta dama ne ka shiga cikin wannan masallaci kana shiga wannan masallaci zaka yi addu'a ne bismillah والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك kana shiga masallaci sai ke sallah raka'a biyu ko ki sallah raka'a biyu idan kina zuwa ana sallah ne sai ki wannan sallar idan kun isa an riga an idar da sallah ne sai ku yi sallar da aka aka riga ku aka ta riga ta wuce mu yanzu ka gama ziyara a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuri na nawa kenan na farko sai wuri na biyu ziyara ta biyu kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ziyara kabarin manzo Allah sallama tana buƙatar kenan sosai da sosai akwai tagogi da aka yi akwai tagogi da aka haka kullum ko kasa ce da zaki gani taga ta farko ba daidai nan zaki tsaya ba daidai taga ta biyu zaki tsaya ko zaka tsaya sai ka ce assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa baraka alayk wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan min an ummati amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi mai dubin daraja da rahamar Allah da salati ga Allah Allah madaukin sarki ya kara maka salati Allah ta'ala ya sakanta maka da mafi kyawun abin da yake sakanta ma annabi idan zaki wannan ziyara kake daga murya annabi sallallahu ba a daga mai murya yana rayu ko bayan rasuwar shi Daraja shi ta wuce a daga mai murya saboda ka zaki zaki murya ne da Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi sannan idan kika tsaya daidai na sai kusa dama kaɗan sai ki ga kabarin sai na abubakar assalamu alaika ya Abubakar siddiq sannan sai ki ƙara haka ta kuɗe kamar yadda ya assalamu alaika ya umar faru haka za ki yi su ta kuɗe ba tare da kin yi dogon ta ba ba tare kuma da kin yi guda biyu ba to waɗannan su ne wuraren ziyara kenan na biyu masallacin manzo Allah sallama da kuma kabarinsa domin kabarinsa yana cikin gidansa ne yana cikin ɗakin na Aisha ne Allah anha lokacin da aka ƙara masallacin sai ya zama na an shigar da an gidan gefen masallaci ta wacce kusurwa ne sai wurin ziyara na uku shine makabartar baki'a ita kushewar baki'a tana daidai masallacin ne da zaran inda ki shiga ka shiga ko ka shiga ta kofar da ake sallama sai ziyara ga manzon sallama in dai ka fita haka to kana fita baki'a za ka tsakanin masallacin da bakiya bai wuce daga nan zuwa wancan jan block wancan ba wancan masallacin mai jan blok ba shi da nisa wurin ziyara na uku kenan da wurin ziyara na farko masallaci da wurin ziyara na biyu kabarin manzo Allah sallama da sahabban shi guda biyu da wurin ziyara na uku makabarta bakiya duk ba a hawa mota duk wuraren ziyara ne da ke nan kusa nan ma kuma haka zaki yadda kike yin addu'a a makabarta assalamu alaikum dara kaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yaghfiru Allah lana walaku amincin Allah ya tabbata a gare ku ya kuma mutanen wannan gidan da suke mamunai lalle mu ma muna nan zamu zo mu tarar da ku Allah ya gafarta mana ya gafarta muku amin wannan shine wurin ziyara kenan na uku sai wurin ziyara na hudu abin da ya shafi hada Uhud shahidan Uhud yakin Uhud sananne ne wanda aka yi shi suratu Ali Imran ta kawo mana bayanin sa suratu Ali Imran ta kawo mana bayanin yakin Uhud inda aka kashe sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin su hadda sayyidina Hamza hadda sayyidina Hamza ana sallama nan yayi musu jana'iza zaki ga makabarta kuma yakin Uhud yaki ne mai dauke da darussa da lokaci da yake Allah ta'ala ya nuna mana lokacin da za a bayani akan shi to shi ma kamar yadda kike a waccan makabartar a shuhada hudu shuhada hudu wannan ana hawa mota akwai ta zanayi sosai da garin Madina har yanzu bai gama shiga cikin gari ba kuma nan ne zaki ga wannan babban dutsen hudu din nan kafje da dutsen nan da nan ka gashi ina ba za ka kawo su marok ba a dutsen nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sallar jana'iza ya biya falahu kiras wanda ya sallar jana'iza falahu kiras wanda ya sallar ya bi falahu Kirafan, duk za a ga su a wannan wurin wuri na hudu na biyar shine masallacin Shi shine masallacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara gini da ya shiga garin Madina masallacin Quba baya cikin garin Madina nan sai da rasulullah ya zama wajen sati biyu a nan yana dangin uwa kenan kafin ya shiga ciki a nan ya gina wannan masallaci na kuba a nan ya yi sallar juma'a ta farko da hudu shi ta farko a wannan masallaci na kuba a nan yake cewa duk wanda ya yi tsarki ya yi alola daga gidan shi ya je wannan masallacin ya yi sallah a biyu yana da ladan umara a'a kai wannan mutum ya san me ake ciki ba ka yi umara kuma ya ce wanda ije yana da ladan umara saka mutum kada yi wasa amma duk da ladan umara shi ba bai kai na manzo Allah su sallam ba saboda haka zaki amfani da waɗannan ziyarat ne a lokacin da ba zai wuce miki ki yi sallah a masallacin manzo Allah su sallam ba waɗannan wuraren ziyara kenan waɗanda yake shari'a ta tabbatar da su a wuraren ziyara da kuma ake zuwa waɗansu wuraren ziyarar waɗannan wuraren sauran ziyarar da ba waɗannan guda biyar da muka faɗa ba sun kasu kashi kashi na farko wanda yake akwai su a tarihi kamar masallacin kibalatain masallacin kibalatain da ke kan titin tabuka kenan mutum zai fita haka masallaci ne da malaman tarihi sun tabbatar da akwai sallar kibalatain game da ya zo a cikin suratul bakara sai dai wannan masallacin shine to nan ne malaman sira suka kara wa juna sani wasu ka ce shine masallacin banu salima wasu ka ce shine masallacin kuma sai wuraren tarihin da yake waɗannan akwai magana a kansu kamar a ce ga masallacin aisha masjidu aisha masjidu bilal masjidu saba'a waɗannan malaman tarihi suna cewa babu shi a tarihi zuwan wasu shugabanni ne suka yi wannan saboda me saboda abin ya sagari cewar ga masallacin manzo Allah wasallam a ce sai na Abubakar ya fito gefe kuma yayi nashi ko sai na Bilal ya fito gefe ya yi nashi Allah madaukakin sarki ya saka mu wannan mu'assasa da alkhairi Allah ta'ala ya albarkaci rayuwar mu baki daya ya sanya mu yi ibada mu karbabiya ya sanya mu je lafiya mu dawo lafiya Allah ta'ala ya karbi ibada mu baki daya ya dora mu akan tabarki manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai na siyoyi wanda yake ga sunan an tsofi kafin mutum zai samu Allah ta'ala ya saka da alkhairi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk